Yaron mai suna Musa ya fuskanci wannan bala'i ne bayan mutuwar auren mahaifiyarsa lamarin da ya sanya mahaifin nasa mazaunin ƙauyen gulu a yankin karamar hukumar Rimin Gado a nan jihar Kano ya danka shi reno a hannun kishiyar mahaifiyar bayan an yaye shi. bayan faruwar al'amarin ne dai jami'an hukumar hizba a nan kano haɗin gwiwa da 'yan sanda suka mika yaron ga likitoci da ke asibitin murtala na nan kano domin duba lafiyarsa sai dai daga bisani bayanai na kewayawa cewa yaron ya rasu al'amarin da rundunar 'yan sanda ta kano ta musanta tun da irin wani labarai na kallon kurege da waɗansu kafafen yaɗa labarai musamman na yanar gizo su ke aikatawa wani ba a san da ba san da shi ba ba a san da ko ina yake ba ya fustin wani a saboda kawai ya kawo hargitsi da rudani a cikin al'umma to nasu bai kawo ba bukatar sa bata biya ba kuma yaro bi izinin Allah ta'ala zai warke wata rana ma sai ya zama babban dan sanda bi izinin Allah ta'ala kakakin rundunar yan sandan Kano kenan DSP Magaji Musa ya ce yanzu haka ma mahaifin yaron na cikin jerin waɗanda ake tuhuma da hannu game da wannan aika-aika kuma shi ne yan sanda ya bada umarni cewa a fara da bincike kuma wannan umarni an bi shi tsaye kuma an ci gaba da fara da bincike wanda muka ci dama nan yi kyakkyawan bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu mai yiwa mu samu ta kofar da mu zargi shi kansa mahaifinsa ko da da ka ci ne to alhamdulillah jiya laraba an gurfanar da ita kishe mahaifiyarsa zainabu da kuma kakansa kakansa mace wato mahaifiyar mahaifinsa da hamsutu zainab su biyu an gurfanar da su a gaban kotu kuma mai shari'a ta ba mu umarni na mu dafi shi kansa mahaifin nasa kuma ta nema muka cika wani umarni na kotu shi ma yanzu muna nan muna bincike a kansa kuma insha allahu mun gama bincike a kansa ba mu da zaɓi face mu gurfanar da shi shi ma a gaban kotu domin ya girbe abin da ya shuka wanda muka samu na bangaren binciken mu da za mu gama insha allahu. a guda kuma mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Buhari ta ba da umarnin a miƙa yaron birnin tarayya Abuja domin ta ɗauki nauyin kula da lafiyarsa har ya warke. Wani al'amari dai ya zaburar da hukumar ta Hizba ta nan Kano shirya wani taron gangamin faɗakar da mata game da amanar kula da yara. Malama Zara Umar ita ce mataimakiyar kwamandan hukumar mai kula da ɓangaren mata. musulunci ya riga ka zuwa ya riga ka tsari ya san abin da ya dace ya riga ya shimfiɗa kowane musulmi idan ya rabu da matarsa lalle uwar matarsa ko kuma uwar wannan yaron ita ce a haƙo ta riƙe in ta yi aure uwar ta ta riƙe wato kaka kenan in ma babu kaka a tafi dai har ƙasa a ta tabi ta daga dangin uwa sai sun ƙare to amma mutanenmu suna da taurin kai sun ki yadda da wannan sai su ga kamar wani burgewa ne wai su ba wa matar uba ƙarin 'ya'ya bayan Allah ya riga ya tsara wa ita wannan matar irin 'ya'yanta ka ba waccan ka kai mata dan ta yadda Allah ya tsara to kuma sai ake karo da rashin imani na su matan da rashin tarbiyya da rashin sanin Allah da rashin sanin za a mutu a je a tadda Allah sai kaga ana azabtar da yaro malama Zara Umar kenan mataimakiyar kwamandan hukumar Hizba ta Kano mai kula da al'amuran mata Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.